Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Eh, to yanzu mu ɗauki shi ɗan majalisar da asama honorable zaharaddin sada a kusan ya cika shekara uku yanzu ya shiga ta hudu yana wakilcin al'umma yankin Kaura ta arewa shi yanzu mai kallo wannan shirin kana so ka ce shi honorable ya kasa yi wa al'umma yankin Kaura ta arewa abin da kamata ne so ku ga cewa kun tumbuke shi ire-iren ku masu wani hange kala daban sun kai ko kuwa kuna da wasu dalilai because in dai aka ce ga wakili kuma kila in dai yana abin da ya kamata to ina ganin ba dalilin da zai sa a jayayya da shi in dai ci gaba ake dubi to alhamdulillah dokta na ji daɗi yadda kai mu irin wannan tambaya Allah ya sani shi zaharaddin ya sani hmm. sannan ni ban da matsala da zaharaddin ban da wata alaƙa da taɓa haɗa ne da shi ko ta wani fatina abu ko mi'in kuma ni ban ga wata illa ta yi ko ta mu'amalan da ake magana ba amma menene mulki ga yanayin siffa siffatai tun daga lokacin da ni dai san shi da lokacin da Allah ya ba shi dama ta eh, eh, hawa wannan kujera a yanzu na gama tunani na ganin cewa bai ma kamata a ce wakilcin al'umma yake yi ba bai da capacity ne bai da wani siffa na cewa ah, yau yau shi irin wannan mutum eh mu aje a doki wakilci wakilci na jama'a da irin rabin kawara na mu da irin yanda kawara na mu da take eh yanzu babu wasu abubuwa wasu yanzu mai kallon hirar nan abinda muke so mu ce eh. yanzu ai abinda a wakilci idan misali kana da cancanta eh. ma'ana kana da capacity Yes. Naka iya karɓo ma al'ummar da kake wakilta haƙƙinsu ka yi tsaye ka gabatar da ƙudurora mm, mm. masu inganci waɗanda za su sa a inganta rayuwar al'umma ka ina ganin duk wakilin da ya wannan ina ji babu abin da talaka kaso bayan lokacin da yake da bukata <coughs> a yi kuduri na samun mai biyan bukata abin da yake so shin zahardin ya kasa yin wa'annan ne to alhamdulillah tun da ka kawo irin wannan magana yes ai abin da ya don muna yi don na so na yi magana ne a dunkule a abu da ta ai ku fahimta amma alhamdulillah ai barka ji hirar siyasa ce ake ina jin kuma kamar haja ce maganan kwarai so in zaka tallata ta ka tallata ta yadda mutane za su saya ina so in yi magana in dai completely tun daga 99 zuwa yanzu mhm. duk yan majalisun da ake yi na kaura ga tarihin kaura kowa ya sani ba wai don ina zanne gurin nan da mutane jawabi ba kowa zai iya addressing irin wannan kamar yadda zai yi babu wani abu guda wanda za a cewa ga wani project ga hili ko bayan mutum ya yi mulki ya gama ya zama kamar matsayin shi a tarihi ka gane mm. wani za a cewa ai dan majalisa wani lokacin da ya shekara kaza yana mulkin kaura ga wani abu da ya yi legacy wanda ko yau ga lokaci ma muna iya cewa gashi ni wallahi ban gan shi ba na dai kenan sannan na biyu yanzu dai kana nuna ka ce mana yanzu abin da yasa yanzu muna tunanin wanda haka jayayya da shi yanzu a jima magana da wuce eh. yanzu kana nuna ba kwara project guda na ci gaba da ya eh. kama al'umma kaura ni ban ga wani abu da yayi ba sannan ban taba jin an ce a zamfari nake mm. sannan a gusau ni kaza ba duk sati suna je kaura uwaye na abu so suke uwa na eh, a ƙaura suke kowa nawa a ƙaura suke ban da garin da nake so fiye da ƙaura duk duniya kuma ban da inda nake bukata ya ci gaba wallahi fiye da kaura amma ni ko ga majalisa yau a ce an yado zaharar dini sada shi an mai tsawatarwa na majalisa a ce ga wani yanzu kuduri nawa ya gabatar muku ga wani ga wani kuduri da ya gabatar misali wanda ni ina iya magana ko wance yana iya magana ko wani yana iya magana cewa yau a hito a kare shi cewa ai lokaci kaza da kaza ya faru shi ya kai kuduri akan ayi kaza ko ayi kaza na kawara wallahi ko guda ni ni ni dai ba ban sani ko yanzu ko shi anan harkar tsaron kai da dan jarida a'a ni ka kyale eh, eh. kai muna magana kai yanzu ai <laughs> eh. kai yanzu da lillanka aka so al'umma masu kallon da yanzu ko matsalar tsaron nan babu wani kudi da ya taba gabatarwa na yadda za a taimaki al'umma yake ita harkar tsaro Thunder Blows Online TV. Thunder Blows.